الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم منا لاربا تقص ga watan tara wata ramadana hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da ashirin da biyar ga watan biyu miladiya dubu biyu da ashirin da shida muna nan cikin sura ta hamsin da takwas ita ce suratul mujadala a darasinmu na jiya mun tsaya ne ƙarshen aya ta goma sha tara ودن الله سبحانه وتعالى استعوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون za ku tashi farkon aya ta ashirin amma kamun ana nan karanta akwai takardu guda uku da na tambaya na jiya wannan bayan ya yi addu'a yana cewa dangane da bayani da aka yi jiya a kan zihari ya ce to malam ya ce matar mutum da mahaifiyarsa mana ya zama in ya zama matar mutum da mahaifiyarsa kamar su ɗaya ta yadda duk wanda ya gansu zai ce suna kama to idan ya ce mata kina kama da mahaifiyata to yaya kenan akwai manci da ka ce kana da kama da kuma ka ce kaza kamar na kaza ne wala yana kama da wani amma fuskar wane kaman ta wane ce shi ka ce fuskar wane kaman ta wane ce kana so ka lura kaman wannan fuskar ma kaza ce tamkar kaza ce wannan kuma kama ce kawai ta aka yi kun so ku yi kama ko kuna da kama da juna wannan ba zai zama hari ba amma dai abin da zai fi kyau ya kiyaye don gudun kada ya zarce kuma wannan shi ne tayi suna da dangantaka kuma wani tayi ba da dangantaka ba sai ga kamar shi ne wannan ba zai shiga cikin bihari ba amma dai yayi taka tsantsan yace kunutun wuciri kamun a tafi ruku'u ake yi ko bayan an dago daga ruku'u to dangane da shi alqanut na wuciri abinda aka fi so ko abinda yafi aula kenan shine ya zamo an yi shi kamun ruku saboda mazala yana bambanta alƙalut ɗinsa a sallar farilla da ƙalut na wuturi a sallolin farilla yana yi ne bayan ya ɗago daga ruku amma a alƙalut na wuturi yana yi ne kamun ruku kamar yadda hadisi da imamu abu daudin da sa'i da ibn majah suka rawaito hadisin ubai dan ka'ab yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya yi wuturi yakan yi alkaluci ne kamun ruku. to kaga wani hadisi na ne kan mas'alar sai dai in ma kuma ya yi kamun ruku, in ma bayan ruku ya yi sallah ta yi ina fata an gane alkalucin sa yi saboda shi kansa alkalucin sunna ne ba wajibi ba ina fata an gane da wanda tambaya ya ce Allah ya ƙara mana lafiya shi ma bayan ya addu'a ya ce dan Allah idan mutum yana mura shan magani yana karya azumi kuma yana zuwa makogaro wai maganin da yana zuwa makogaransa ina jin to ina fahimci tambaya na ɗaya dai ya zama dai in yana azumi ba lokacin zai sha maganin ba misali in ya sha maganin ko lokacin sahur kuma in ya tashi da rana zai dinga jin kamar yanayin maganin aka yana zuwa masa kamar makoshi haka a nan ba matsala ana ana sai lalle mai shan magani wani ɗan haka yana jin babbar haka na taso mar da makamantan irin wannan wannan ta ta shaƙa ta haita tana in ya sha magani sha haiti ba shaƙa ba shi dangane da shi shaƙa ai ba a san mutum ya shaƙi abu a hanci idan yana azumi ko shakar ruwa mazalar ka shaƙa kaɗan ko ya ce wa ni filistin sha ka kai matuƙa wurin shakar ruwa a alula sai ce illa an tafi na sa'in sai in kana azumi hadisin da ibn sadra sai in kana azumi shi za sai malamai suka ce abu a hanci manfas ne in mutum ya ɗora wani abu a hancinsa zai iya lalata azumi amma da ido da kunne wannan duk ba su ci mutum zai iya sa kwalli zai iya sa maganin ciwon ido zai iya daga abin da kunne duk wannan babu laifi amma a hanci an hana saboda annabi ya ce kar a shaƙi ruwa da yawa idan ana azumi in kuwa ka daga wani abu kaga zai yi aikin da ruwan yake yi zai wuce ne har zuwa ga abin da ba a so amma dangane da shi inhaler shine mukhak a larabci wanda mai asma suke shaƙa suke abin da su kuma ai ba shaƙa suke ba zuƙa suke ba a shi dangane da shi idan asimar ba ce tsanani ba yana lokaci zuwa lokaci take tashi a fatawar malamai shi ne in ta tashi yana iya shaƙa ya dawo hayyacinsa kuma azuminsa yana wannan abdulaziz bin baz rahimahullahu ta'ala a mufti amin mamlaka ya ba da fatawa a wannan cewa babu laifi a nan amma in yi tsananin da duk mintuna yana shaƙa yana abin nan wasu na ganin yana iya ajiye azumi kawai dinga ciyarwa saboda wannan yawan maddar da yake yawan shaƙa tana iya wato ba da azumin matsala amma dai wasu na ganin shi wannan in dai ɗan tashi take mutum ya shaƙa ko ya zuƙa ɗin nan ya dawo ayyacinsa wannan babu sai wannan yake cewa malam tambaya ta ita ce sallah ta kama ni a hanya a wani gari a kudu na kudancin najeriya sai muka hangi wata coci irin ta kan hanya sai muka je wajen muka yi sallah a ciki muna cikin sallah sai limamin cocin ya taho da mutane yana cewa nan ba wajen sallah ba ne ni kuma sai na ce masa coci ba holy place ba ne sai ya ce eh is holy place ya ce saboda aka muka yi sallah a cikin cocin saboda babu inda za mu yi sallah a wajen sai a nan to malam sallan mu ta yi ko akwai matsala to dangane da wannan matsala idan inda kuka yi sallah wuri ne a ciki kamar fili ba cikin ƙwariyar cocin ba kamar daga waje haraba kuka yi shimfaɗa kuka yi sallah kuma inda kuka fuskanta ta alƙibla babu wani hotuna kamar irin mutum mutumi na ire-iren abubuwa da ake sassaƙawa wannan babu matsala sannan ku ta yi ba ku da matsala bayan ya zama akwai irin wannan ko cikin cocin akwai irin wannan zanannukan na mutane ko mutum mutumi to nan ne yake da matsala domin imam bukari ya yi babu cikin sahihinsa a cikin kitabu sala ya kira shi da suna babu sala ta bi'a babin da ke bayanin hukuncin sallah a bi'a bi'a da hafiz ibn al-hajar ya zo fassara a fatul bari Ya ce ma'abadin nasara wurin bautan nasara shi ake ce ma mai bi'a ce wasu kuma suna cewa a sauma'atun ra'i wurin bauta na masu irin bautar nan na nasara ko yahudawa yace wasu kuma suna cewa kanisatun nasara shi kansa cocin nasara ɗin to bayan da ya kawo wannan sai ce wa yadkhulu fi hukm bia alkanisa Ya ce abin da zai shiga hukuncin wannan bi'a ɗin coci ya shiga ciki wa baitul madari da gurin bauta din nan ta yahudawa sauma'a da wurin bauta irin na masu gudun duniya din nan na nasara da yahudu wa baitul salam da ɗakin da aka gina wa gunci shi ma ake bauta a gurin wa baitul nar da ɗakin da aka gina masu bauta wuta suna kunna wuta a gurin duka hukuncin ya shiga nan to sai kawo ta asa guda biyu da hadisi ɗaya a babu asal na farko asal ne na umar lokacin da umar ya je ƙasar sham wani daga cikin manya-manyan nasara ya gayyace shi cin abinci ya shirya masa abinci ya gayyace shi cin abinci a shi sai umar yake cewa inna la Kulu kana isakum min ajli tamasilin lati fiha fiha as-suwar yace mu ba ma shiga cikin wuraren bautan nan naku cocunan ku saboda a wannan wuraren bautan naku suna da surori zane na mutum mutumi ma'ana da aka san tsakanin mutane shi za ba ma shiga kenan da babu irin wannan zai yi wa iya shiga ke sannan sai kawo kuma asar na ibnu abbas da ya ce wa kana ibnu abbasin yusalli bil bi'a ibnu abbas zaka yi sallah irin wannan gurin bautar ta nasara illa bi'atan fiha tamasi sai dai idan akwai irin wannan zanen mutane ko mutum mutumi to muna ba baya sallah ne wani sai ka hadisi marfu'i zuwa ga annabi hadisin na aisha wanda ummu salama take gaya mata domin ummu salama ta je habasha ta yi hijira zuwa habasha lokacin tana tare da mijinta abu salama take ba wa manzan allah labarin wata coci da ta gani a Abasha wadda ake kiranta mariya mana mary kenan suke ce mata ta ga irin mutum mutumi da aka sassaka a cikinta sai manzo Allah yake kanu ulaika idan ma tafidum rajul salih manau ala qabri masjida su waɗannan mutane sun kasance idan mutumin kirki ya rasu sai su gina masallaci kan kabarinsa wa sawwaru tilka suwar su sassaka ire-iren waɗannan mutum mutumi saboda tana waɗannan mutanen kuma idan ka kalli fadar Vatican za ka cike take da waɗannan sassaƙe ko nuka na waɗannan mutum mutumi na manya-manyan kadinal kadinal waliyya ake ce musu ko manya-manyan waliyya da nasu ba amma da aka abin da sauran waɗanda ake girmama sai zana ce ula'ika shirarun nasi wata ruwa shirarun halki inda Allah su ne mafiya sharrin halittu gurin Allah to wannan guri da kuka shiga idan akwai irin wannan ganin nuka na mutum mutumi na mutane na abu mai rai idan kuka yi sallah to sallah ku tana da matsala sai ku saki tunda mazala an ajiye labule ma da zanen abu mai rai ya mi ya yi ga labulan ransa ya ɓaci na na aisha ta ce ina tuba zuwa ga Allah sannan na tuba zuwa ga annabi me ya ce wannan labulan da kika saka ba ki kau da waɗannan zanen naka ko wannan hoton saboda haka inda irin wannan sallar tana da matsala amma in babu wannan to sallar ta yi babu wata matsala musamman tun da ka ce, ba inda za ku yi sallah sai wannan guri kada ina fata an gane wallahu a'lam to a jiya mun tsaya ƙarshen aya ta 19 yau za mu tashi farkon aya ta 20 a wannan sura ta mujadala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 يؤذون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز الله تعالى يقول إن الذين يحادون الله ورسوله للي وإلا سكي ساقام ma Allah da daga cikin waɗannan munafukai da Allah a baya ce su ne rundunomin shaidan Allah ce ula'ika wancanan kamana masu wannan sifa fil azallin suna cikin kaskantattu wulaƙantattu cikin bayan Allah mana suna cikin waɗanda Allah zai wulaƙanta saboda wulaƙantattu ne su ba don komai ba saboda saba umarnin Allah da annabi da suke yi wannan aya makamanci yadda ta gabata a baya a farko farkon sura innal ladina yu'adduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubita alladina min qablihim sai dai ita waccan da ta gabata tana magana ne akan kafirai tana magana ne akan kafirai masu bautar gumaka shi sa ta biyo bayan ayar da ta magana akan a ƙarshe akan kafirai domin Allah yana cewa wa tilka hududullah walil kafirina azabun Ali. sai ce innal ladina yuhadduna Allah wa rasulahu kubitu kama kubita alladina min qablihim wannan kuma tana magana ne akan munafukai shi za ta biyo bayan wannan aya istahwaza alaihim ash-shaytan fa ula'ika izbu shaitan ala inna izbu shaitan humul khasiruna saboda tana magana ne akan munafikai saboda haka sai Allah yace lallai waɗannan da suka saffantu da Amina na munafurci waɗanda suke fito na fito da umarnin Allah da manzan Allah Allah ce to waɗannan ula'ika waɗannan fil suna cikin ƙasƙantattu ababen rinjaye waɗanda za su taɓe duniya da la'ira Allah ya shi me yasa aka ce suna cikin kaskantattu saboda sai an yi galaba sai an yi nasara a kansu duk inda munafiki ya kai da munafurci sai asirinsa ya tuni kuma ƙarshe sai an yi galaba a kansa wa mahmata kun min imri'in min khaliqati wa in kana atakfa ala an-nas tu'lam haka zuhair ibn abi sulma yace bi yadda mutum yake da wata ɗabi'a mummuna duk yadda yake tsammanin za ta ɓoye wata rana zai an santa sai ta bayyana bana inda musamman kuma a ce yana yi ne yana ma addini zagon ƙasa wala sai ta bayyana ya gama ɓoye-ɓoyensa sai Allah ya tuna musu asiri to shi sanya Allah ya ce suna cikin ƙasƙantattu wulaƙantattu waɗanda sai Allah ya yi rinjaye a kansu ya sa masu imani ko sanin jaye su shi za sai Allah yake ya ci gaba da cewa ka kataballahu Allah ta'ala ya rubuta ma'ana ya hukunta ya zartar cewa la aghlibanna Allah yake ni ne zan yi rinjaye ana wa rusuli ne da manzannina mana duk inda aka je aka zagayo ƙarshe Allah da manzanni ne za su yi rinjaye ma'ana duk ƙarfin masu ƙarfi duk shirin masu shiri wannan shirin nasu sai ya kari ƙarshe Allah da manzo su za su galaba ma'ana kenan addinin Allah da mabiya addinin Allah a ƙarshe su suke da nasara duk inda aka je aka dawo ko da ko waɗannan sun samu wata ɗaukaka a duniya sun samu wata dama sun samu wani matsayi amma dai ƙarshe wannan matsayin zai ƙare shi za Allah ce tilka darul akhira naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada dama gidan lahira waɗanda ake ba masu tawazu ne ba waɗanda suke mabarata ba amma ƙarshe ne Allah ce wal aqibatu lit to duniyar ma dai kyakkyawan ƙarshen ƙarshen nasara tana ga masu tsoron su za su yi nasara a ƙarshe duk inda aka je aka shi sa Allah ya rubuta ya hukunta cewa banna ni ne zan yi rinjayi ana wa rusuli ni da manzannina mai yasa Allah ne zai gana ba saboda inna Allah lalle shi Allah kawiyun sarki ne wanda yake mai karfi azizun kuma mabuwa wurin haɗa waɗannan sifofi suna nuna cikar kamalar ubangiji domin akan iya samun alkawi amma gairul aziz akan iya samun ko mutumin da yake al'aziz amma gairul kawi hmm. menene alkawi kankarfa ana iya samun kankarfan da kome bai da izza yana da karfin kawai karfin ne amma kuma sai ka samu wani wanda bai kai ya kawo shi yake sarrafa shi ya daka matsawa bar abin da yake yi kuma shi ne kai ya kawo ba kaga karfin ne kawai amma babu izza akan in samu wani kuma wanda yake ga izza amma ba karfi yana jin kansa yana jin ya isa amma daga wani ba ya zo ya mamare shi kenan sai ka ji tsit to sai Allah ya hada maka sifofi guda biyar yana da karfi karfin da ba wanda isa ya rinjaye shi yana da izzar da babu wanda ya isa ya tinkare shi ne wanda in yi maka abu sai dai ka yi haƙuri la yus'alu amma ya yaf'alu ina fata an gane yi hum ma la a ƙibali hukmihi ba wanda ya sai tashi hukuncin sa in yanki shi sa ya ce to shi zai yi galaba shi da manzanninsa kuma shi ke tattare da wannan sifa kenan in suka yi galaba babu kuma wani wanda ya sai ƙara zuwa ya samun nasara a kansu me yasa saboda suna kan gwadaban Allah da manzansa in ka ga an samu matsala to daga baya ne waɗanda suka samu matsalar suka bar wannan gwadaban Allah da na annabi to nan kuma hukunci yana iya canjawa Allah ya sa dace na'am لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يواد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 أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون wannan aya malamai sun kawo ruwayoyi mabambanta da take nuna cewa suna daga cikin sabbin saukar wannan aya amma a dunkule dukkanin ruwayoyin abu ɗaya suke nuna cewa duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira to fa baya nuna kauna da soyayya zuwa ga mai fito na fito da Allah da annabi ko da ɗan uwansa ne na jini duk inda kuma kusancinsu ya kai kusanci wanda an samu waɗanda sun yaƙi ‘yan uwansu na jini har ma wasu sun kashe su a bada kamar abu ubaida amir ibn al-jarrah ɗayan goma ‘yan aljanna ruwaya ta zo cewa ya yi fito na fito da mahaifinsa a Badar. mahaifin ya kai mai hari ya ce ka matsa ya ƙi kuma ya gama da shi saboda haka ko waɗanda sun kashe ‘yan uwansu da aka tattara fursunonin badar manzala ya shawara da sai na bakar da umar umar ce ya manzala ka miƙa kowa ɗan uwansa ya kashe ya ce fara miƙo min wani mana a ciki akwai ɗan uwansa da jini ce miƙo min wani fara buga misali da shi tunda sun yaƙi Allah da annabi ya ce kawai kunsu a kashe shi. to a dunkule duka ayoyin abinda suke nunawa duk wanda ya yi imani da Allah da annabi to fa bai nuna soyayya ga wanda yake yaƙar Allah da annabi ko yake saba ma Allah da annabi ko da ɗan uwansu ne ne ce shi yasa Allah ta'ala ma ya amfani da wato kalma ta korewa yace la tajidu ba za ka taɓa samun kauman wasu mutane waɗanda yu'minuna billahi da suka yi imani da Allah wal yawmil akhir da ranar lahira, ba za ka taɓa samun irin waɗannan mutanen yi waduna suna nuna soyayya da ƙauna da tausayawa gawa ga man haddallah wa rasulun ga wanda ya saƙa umarnin Allah da manzansa ba za ka taɓa samu kenan in ka samu wani wanda ya ce ya yi imani da Allah da ranar la'ira amma yana nuna ƙauna ga waɗannan to gaskiya imaninsa a da je zuci ba Allah ce walau kanu su waɗannan da suka saba ma Allah da annabi da suka fito na fito da Allah da annabi ko da kuwa sun kasance a ba ko da iyayensu ne da suka haife su au abna'ahu ko ƴaƴansu na cikinsu au ikhwanahum ko kuma ƴan uwansu na jini au hun kuma danginsu mana ko da danginsu ne waɗanda suka fito daga ciki kabilarsu to fa in dai sun saba ma Allah da annabi tumaruwar su su ulaika Allah ya ce wancanan masu waɗannan sifofi kataballahu fi qulubihimul iman su ne bayi da Allah ya rubuta imani a cikin zukatansu Allah ya kama daga ciki wa ayyadahum bi ruhin minhu kuma Allah ya karfafe su da wani ru'i daga gurinsa mana Allah ya karfafe su da wani haske wanda yake raya zukatansu haske na imani daga Allah wa yudkhiluhum jannati kuma Allah zai shigar da su wasu irin manya-manyan lambuna tajri min tahtiyal anha wanda ƙoramai ke gudana karkashi khalidina fiha kuma suna masu dawwama a cikin waɗannan wato manya-manyan lambuna na aljanna radiyallahu anhum wa radu anhu Allah ya yadda da su su ma sun yadda da Allah kaga sai da aka fara tabbatar musu da tambarin Allah tukuna Allah ya yadda da su sannan aka ce sun yadda da shi ula'ika Allah ya ce masu waɗannan sufofi su ne hizbullah su ne rundunonin Allah ta'ala ala Allah ya ce ku saurara inna hizbullah Lallai rindinar Allah humul su sune masu babbar rabo mana ba wani mai babbar rabo sama da waɗannan bayan Allah Allah ya sanya mu daga cikin su wannan aya kaga tana nuna kenan waɗannan sunfi na bayan Allah imanin su da Allah subhanahu wata'ala da imanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sanya ba su nuna soyayya ko ƙauna ga wani wanda ya saba ma Allah subhanahu wa ta'ala shi sa malam alai yake cewa ma summa innal ladhi yu'addu Allah wa rasuluhu yace duk wanda ke saba ma Allah da annabi in kana mutaja'iran bi zalika idan bayyana ma yake karara mu'linan bihi yana fitowa a fili yana bayani aw mutaja'irin ko kuma yana bayyanawa ne bi su'i mu'amalatihi ta hanyar mummunar mu'amalarsa da mai almuslimina da musulmai li ajli islamihim kuma saboda sun musulunta la li mujibi adawatin dunyawiyya ba wai saboda adawa ta duniya bane sai malai yake fal wajibu alal muslimina to wannan wajibi ne akan musulmi izhar adawatin su ma su bayyana kiyayya gare shi tunda yana kyan musulmi wajibi ne su ma su kishi dan me qala Allah yana cewa inna ma yanhaakumullahu anil ladina qataluukum fid din wa akhrajuukum min diyarikum wa za'aru ala ikhrajikum an tawaddahu wa lam yurakkab fi mu'amalatihim bil husna yace kuma malamai basu ba da sassauci wurin ai musu kyakkyawan mu'amala ba illa litti aisha ba sai dai idan ana gudun sharrin su shine kawai a nan za a ɗan yi musu mai wato mujamala saboda gudun sharrin su amma in ba a tsoron sharrin su to za a musu ba in ka laɓin ba ba'as in suna da ne in suna da wani ƙarfi da ake jin tsoro kamar yadda Allah ke cewa la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minin man yaf'al ذلك falaysa min Allah fi shay'in illa an tattaku minhum ba sai dai in kuna jin tsoron wani sharri mana daga gare shi wa amma man ada'a da sinfi amma wanda ba irin waɗannan sinfin ba to fa huwa al-kafirul mumsiku sharrahu anil muslimina to shi kuma za ku same shi kafiri ne amma ya kame sharrin sa gabarin musulmi to babu laifi a mu'amala da shi mai kyau saboda Allah na cewa la yanhaqumullahu anil ladina lam yuqatilukum fi dini wa lam yukhrijukum min diyarihim an tabarru ba da bi ku musulmi nagarta sai ma ne yake cewa wa qad akaza al min hadhihi al aya malamai sun fitar daga wannan aya cewa anna ahlal iman al kamil dukkanin masu imani cikakke la yuwadduna min mu'adati llahi Yace ce ba za su taɓa nuna ƙauna ga wani a ma'anar abin da yake akwai fito na fito da umarnin Allah da annabi ba bi kharqi siyaji shari'atihi amdan musamman in yana keta alfarmar shari'ar musulunci da gangan ba za su taɓa nuna ƙauna ga shi ba wal istighfar bi hurmatil islam ko yana wasa da alfarmar musulunci wa haula to irin waɗannan koda yana da awar musulunci mislu ahli dhulm wal udwa wani mutanen da suka zamo azzalimai ne da ta'addanci na al'umma ba za a nuna ƙauna gare shi ba fil a'mali wurin ayyukansu suna aikata min kulli ma yu'zi bi qillati iktirat ma yu'zanu bi qillati suna aikata abinda duk mai yin sa yana nuna bai damu da addinin Allah wa yunbi'u an da'af ihtirami lid kuma yana nuna baya ganin alfarmar addini misalin mujahiri na bilkaba'i wanda yake bayyana kaba'ira yana shan giya a fili yana caca a fili yana aikata manya-manyan laifuka wal fawa'ish da alfasha a fili a bayyane asafiri na minar zawaji kuma suna izgilanci ga ƙawatarwa da ake musu wal mawa'i da wa'azi wannan bai halatta ka nuna ƙauna kuto su yawan gare shi ba duk da fasiki ne ba za ka ce kafiri ba ne amma baya halatta ka tausaya masa sannan suka ce wa mislu ahli zaifi wa bala sai kuma waɗanda suke karkatattu ga barin musulunci ko aƙida da ɓata ke ƙadi wurin ƙudur kamar masu ce cewa komai Allah ne su ma Allah ne wani bayan da za ka tausaya masa mimman yi uzanu halin bil i'rabi an adillatil i'tiqadil haq daga cikin mutanen da abinda suke nunawa wa su yana nuna wato sun bijire ma aƙida ta gaskiya wa isaril hawan nafsi kuma sun fifita san rai Wani asabiyya da kabilanci ala adillati al-iqad islami al-haq akan dalili na kudiri na musulunci wa an sufyan al sauri daga sufiyan ibn sa'id al-thawri annahu qala na cewa kanu yarawna magabata na kware da tabi'una da sahabbai suna ganin tanzilu hadhihi al-aya ala man yasabu salafina tu suka ce wannan aya ma ana iya dora ta akan wanda ke goyon bayan azzaliman shugabanni kuma yana daure musu bindi kuma ya san ba daidai suke yi ba wa an malikin daga imam malik shi kuma yake aya tana nuna la tujalisul qadariyya yace kar ka zauna da mai aqida ta qadariyya masu cewa Allah bai da iko kar ka zauna daga da irin waɗannan masu aqida wa adihim fillah imam malik ya ce kai gaba da su kai kiyar da su saboda addinin Allah Ni kauli ji ta'ala saboda Allah na cewa la tajudu qauman yu'minuna billahi sai karanta wannan aya wa qala hauna malan ce malaman mu malaman walwal malikiya na cewa yajuzu an yajiba aw yajibu ijranu bil bid'ati dallati suka ce wajibi ne mutum ya kaurace wa dan bid'a bid'a da take batarwa aw lin masu bil ko mutumin da ya dilmiya cikin manya-manyan laifuffuka idan lam ya al in bai karɓi wa'azin da aka yi masa bayan wa'azi to wajibi ne a a kaurace masa ma'ana wannan tana nuna duk mai imani da Allah ba za ka ga yana nuna kauna da ire-iren waɗannan mutane ba Allah ya shirya da zai na بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصولهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار بسم الله الرحمن الرحيم سورة الحشر wannan sura akan kira ta da suna suratul hashri saboda lafazin li'awwalil hashr ma'ana a farkon taro da aka tattara waɗannan makiya Allah ana kiranta kuma da sura suratu banin nadir ma'ana suratu banin nadir sura da ta yi magana akan yahudawan banin nadir wanda sa'id Ɗan jubair ya kira ta da wannan wato suna shahararre kuma abdullahi Ɗan abbas ma ya kira ta da suna suratu banin nadir wannan sura suratul ashiri sura ce wadda take madaniya mana ta sauka ne bayan ijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin Makka zuwa Madina mana sura ce madaniya da ittifaqin malaman tafsiri baki daya kuma ita ce sura ta 98 a jerin sauka surorin Qur'ani gurin tabi'i Abu Shaka Jabir ibnu Zayd yace ta sauka ne bayan suratul bayyina kamar suratul nas kuma ta sauka ne dab da fitar da banin nadir daga garinsu ko a ce unguwarsu da ke bayan madina a shekara ta hudu bayan ijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga garin makka zuwa madina kuma wannan sura tana da ayoyi 24 da ijma'in qurra mana gaba ɗaya ƙurra sun tafi kan ayoyinta ashirin da hudu muhimman darussa da wannan sura take karantar da mu darasi na farko sura ta yi magana a kan ya'udawan banin zai. da yadda suka yi ƙoƙarin cutar da musulunci da yadda allah subhanahu wa ta'ala ya ba musulmai nasara har aka kore su kuma yadda Allah ya yi bayanin hukuncin dukiyar da suka bari cewa ganima ce ko fai'u ne ga annabi sallallahu alaihi wasallam abu na biyu sura ta yi bayani akan cewa dukkanin abin da ke sammai da kase baki daya suna nuni ne zuwa ga tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala saboda sama da ƙasa ɗin baki ɗaya mallaka suke shi ne mai rinjaye mai tsara komai a sammai da kase abu na uku surar ta yi wa musulmi tunatarwa kan ni'imar da Allah ya musu ta yadda Allah ya kore musu aka kori wannan yahudawa na banin nazir daga garin madina wanda in ba don korewar ubangiji ba mutane ne masu ganuwa sun shiga ganuwarsu sun kulle sun tanadi abinci da duk abin da suke bukata kaga ba lalle ne a iya samun galiba a kansu amma sai Allah ya yi wa masu imani ni'ima ya jefa tsoro a zukatansu su waɗannan yahudawa wannan sai zama aya ta zama ni'ima ga masu imani abu na hudu bayanin abinda Allah ta'ala ya yi dangane da yadda aka ɓarnata dukiyoyin banin na zai domin an ƙona wasu daga cikin wato gonakansu na dabi kuma Allah ta'ala ya tabbatar da cewa abin da aka yi an yi daidai shi ya ba da dama a haka abu na biyar sura ta girmama muhajiruna da al'ansa ta yi bayanin darajar sahabban mazala muhajirun da darajar al'ansar wanda suka taimaki muhajiruna suka ba su gudun zama da kuma bayanin darajar wanda suka biyo bayansu kuma suka hau gwadabarsu sannan sura ta tona asirin su kuma munafukai da ire-iren alkawarrukan da suka dinga ma banin nabi cewa za su taimake su amma da bala'i ya afka ma banin nabi suka zame suka kyale su bala'i ya afka musu abu na shida Surat ta ja hankalin masu imani da kiyaye dokokin Allah ta kawa kenan da guje ma'anaye da sifofi na 'yan wuta Sa'annan, nan abu na bakwai sura ta yi bayanin girman Allah subhanahu wa ta'ala da matsayinsa wanda yake nuna wajibi ne musulmi ya dinga ganin girman Allah ta'ala abu na takwas sura ta yi bayani ga masu imani da nusarwa zuwa ga cewa wato hikimar da ta sa Allah ta'ala ya tsara rabon dukiya waɗannan su samu waɗannan su samu ba don komai ba sai Dan ya zamo wato an samu balas an samu daidaito yadda su masu wadata ba za a matsa musu ba saboda su ma marasa wadata da hanyoyin da musulunci ya tsara su samu wani abu sannan sura ta cike da bayanin wasu sifofi na Allah subhanahu wata'ala waɗanda suke nuna shikar Allah ta'ala wurin kamana da cancantar Allah subhanahu wa ta'ala da bauta waɗannan su ne darussa a dunkule da wannan sura za ta karanta da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sabba'a lillahi ma fi samawati wa ma fi al Allah ya ce waɗanda ke sammai da ƙasai ma fi samawati dukkanin abin da suke cikin sammai na halittun ubangiji wa ma fil da abin da ke kasai na halittar ubangiji sabbaha lillahi suna tasbihi ga Allah ta'ala ma'ana suna tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala lafazin ma'anan ya kunshi duk abinda wato ke sama da ƙasa daga cikin abubuwan da suke da hankali da ma waɗanda ba su da hankali Allah bai kisa musu hankali ba suna tasbihi da Allah kenan tun daga mala'iku zuwa 'yan adam zuwa aljanu zuwa dabbobi har sauran tsirrai baki ɗaya dukkaninsu suna tasbihi ga Allah ta'ala wannan ya daidai da faɗan Allah ne cewa in min shay'in illa yusabbihu bi walakin la tabqahuna tasbihahu babu wani abu face yana tasbihi da yabo ga Allah sai dai ku ne ba ku iya fahimtar wannan tasbihi din nasu wasu tasbihin suna yi ne ta hanyar tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala saboda ma'anar tasbihi shine tsarkake Allah kiyaye Allah tsarkake shi da kore masa ababen tarayya kamar yan adam da aljanu da mala'iku wasu kuma suna tasbihi ne ta hanyar ambatan Allah ta'ala da tsarkake shi wanda an ga irin wannan daga mu'jizar annabi ya ebi tsakon ne a hannu an ga kuma tsakunkunin suna tasbihi wannan ya nuna kenan waɗannan abubuwan suna tasbihi ga Allah kai ba ma tsakunkuni ba abinci Bukhari ya rawaito da Abu Darda da Salman farisi an kawo musu abinci suna ci sai zama duk wanda ya bismillah da ya jira hannu in ya yago nomar abinci zai kai baki sai ya ji abincin yana subhanallah subhanallah to kaga shi kenan dukkanin abin da ke sammai da ƙasai baki ɗaya suna tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana suna tsarkake shi gabarin wato abokan tarayya sun yadda shi ne ɗaya ɗayan sarki suna yabo da girmamawa gare shi suna kiyaye shi daga ɗaukar siffar sa su ba wa wani wanda ba Allah ta'ala ba wa huwa al-azizu Allah shine mabuwayin sarki hmm. al-hakimu mai yawan hikima Allah ta'ala ya ce huwa alladhi akhraja alladhina kafaru Allah ta'ala shine wanda ya fitar da waɗanda suka kafirce ma Allah min ahlil kitabi daga cikin ma'abuta littafi sune waɗannan yahudawa na banin nabi Allah ne ya fitar da su min diyarihim daga gidajensu mana daga unguwanninsu li'awwalil hashri Allah ce tun a farkon taro mana su ne farko wanda aka fara tattarawa aka fatattake su daga garinsu ma zanantum an ya hmm. Allah ta'ala ya ce da manzan Allah da sauran mumunai ba ku taɓa tsammanin waɗannan ya'udawa za su fita su bar irin wannan ganuwar tasu ba wa zannu su kuma waɗannan yahudawa sun kyautata zaton cewa annahum lallai su mani'atuhum usuluhum min Allah suna tsammanin wannan ganuwa da suke da ita da wannan kariya da suke da shi a unguwarsu zai kare su daga azabar Allah dan suna tsammanin sun samu kariya ba abin da zai same shi fa atahumullahu min aysu lam yahtasibu sai Allah ya zo musu ta inda ba sa tsammani saboda Allah sa da yawa sai Allah ya zo musu ta inda ba su taɓa tsammani ba wata zafa fi ƙulubi imin ro'o Allah ya jefa tsoro da firgici a cikin zukatansu da kansu suka nemi cewa suna roƙon annabi ya basu da ransu amma za su fita su madina kuma ba abin da za su ɗauka sai iya abin da raƙumi zai iya ɗauka na kayansu raguwar za su tafi su basu saboda tsabar tsoro Allah Allah suke su fita su bari manzala yace su ɗauka su fita su bari shine ma'ana wato waka zafa fi qulubi ibn Allah ya jefa tsoro a cikin zukatansu da furgici sai ta kai yukhribuna buyutahum bi aydihi sai suka zamo suna gidajen gidajensu da hannayensu su tsoro ya kai tsoro ka ɗauki diga ka dinga rusa gidanka da kanka da ka gina kana rugujewa Allah ya ce wa aidil mu'minina da hannun mu'minai ma'ana da hannun mu'minai ana nufin sanda suke rugujewa sai su ma mu'minai suke tayar ko ba ka bane a rugujewa kake son yi to wani mutum ka sai a sai a hankali ba ma'ana wa aidil mu'minina da hannayen ne masu imani sai Allah ya ce fa a atabiri to ku dau izina suwa ya ulil absar ya ku masu hankali ku dau izina me Allah yake nufi anan ma'ana kuma yanzu idan kuka kangare ma Allah kuka ibin dokokinsa irin bala'in da ya samu banin naziri da iya samu domin su ma mai jawo musu kangara da cin amana da aka yi to me ya jawo aka kori banin nabe kowannen mai ya sani da manzana suna sama ya zo madina ya tadda wato yahudawa iri uku akwai banin ƙuraiza yahudawan banin ƙuraiza da yahudawan banin nabe da kuma yahudawa na banu ainuka waɗannan duk manzana suna sama ya tabbisu su a madina kuma ya kulle yarjejeniya da su na cewa ba za su yaƙe shi ba shi ba ba zai yaƙe shi ba ba za su haɗa kai da wasu su yaƙi annabi ba shi ma manzala ba zai haɗa kai da wasu ya yaƙe su ba haka aka zauna to abinda ya jawo banin da zai aka kore su cin amana suka karya wannan alƙawarin suka yi imamu abu dawud ya rawaito cikin sunan wani ruwaya daga ka'ab abdurrahman ibn ka'ab ibn malik daga jabar ko daga rajab min ashabin nabi sallallahu alaihi yana cewa anna kuffar quraish kafiran quraish ne katabu ila abdullah ibn ubay ibn salul suka rubuta wasiqa gurin abdullah dan ubay dan salul wa man kana ya'budu al-awsana min al-aws wal khazraj da ma zubu tanguma ka cikin aws da khazraj wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yawma idin bil madina lokacin manzo Allah ya hijira madina qabla waqa'ati badar tun kamun yakin badar ya na suna cewa da wato su wadannan su dan ubay dan salul abinda kosika ta kunsa shine annakum awaitum sa'ibana suka ce kun bawa sa'ibun mu gurin zama suna nufin manzon Allah wa innakum akthar aksara ahli madinati adada kuma ku dinnan kun fi kowa yawan adadin jama'a a Madina wa inna nuqsimu billahi suka ce musu mun rantse da Allah la naqtulannahu wallahi la la taqtulannahu aw la tukharrijannahu wallahi ko dai ku kashe shi wai su kashe annabi ko su kore shi daga madina aw la nasta'in la nasta'anna alaikum al-arab ko kuma za mu nemi makon laraba gaba ɗaya mu zo mu yaƙi ku summa na ilaikum bi ajma'ina sannan mu zo gare ku gaba ɗaya mu hatta naqtula ku mu karkashe mazajenku wa a nisa'akum mu keta alfarman ku wannan ma balaga zalika ibnu ubay yayin da wannan wasiƙa ta kawo wurin ɗan ubay wa man ma'ahu min abadatil awsan da wanda ke tare da cikin masu bautar gumaka tarasalu sai suka dinga juya tura wa junan su sakon cewa a haɗu fashtamu sai suka haɗa a wani wuri don su yi mitin a ɓoye tattauna wa arsalu wa ajma'u li qitalin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sai suka shirya kawai su yaki annabi da sahabbai walamma balaga dalika annabi sallallahu alaihi wasallam labari kuma yazo gurin manzo Allah wala qiyahum fi jama'ati sai manzo Allah ya tar da su a gurin fa sai ce da su laqad balaga wa'idu quraish minkum al-mabalig yace tsoratawa quraish hatta kai matsayi na tsoratawa gare ku ma Litukidu litukidukum bi aksara ma turiduna an tukidu bi anfusakum sai ce musu ku sani ƙurai ba za su iya cutar da ku ba fiye da wannan irin abin da za ku cutar da kanku domin kuka yi nufin za ku yaƙe mu to kanku kuka cutar dan ba za ku yi nasara ba fa antum turiduna an taqtulu abna'akum wa ikhwanakum yanzu ku so kuke ku kashe 'ya'yanku da 'yan uwanku ولما سمعوا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم suka ji annabi ya gaya musu wannan sun sai yasan duk da suke kulla ya farraku sai suka tarwa suka tarwa sai suka wasu to wannan ne ya jawo sai su kuma kafaran ƙurishiya da suka gaba za ba sai suka rubuta wasiƙa kuma da su yahudawan banu da zai cewa su kuma kamata ya yi wato su yaƙi allah sallallahu alaihi su kuma sun musu alkawari za ka kallafa musu to wannan ne yasa suka shirya ya za a yi su yaƙi manzan Allah suka shirya cewa manzan Allah ya zo yi musu wa'azi ya ciho da mutum talatin su ma za su taho da manya-manyan malaman su talatin a tattauna in ya gamsar da su sai su karɓi addini bayan annabi ya taho sai suka tura suka ce a ah, ai talatin sun yi yawa ya taho da mutum uku in ya taho da mutum uku sun wadatar saboda haka sai suka shirya ya za a yi su farma annabi su kashe shi to wani ko wata daga cikin yahudawan tana da alaƙa da wani balansari saboda haka sai ta je ta sanar da shi lokacin da ake kulla wannan yadda za a farma annabi shi kuma ya tago ya sanar da manzana saboda haka sai wannan abin ya tattara manzana ya kama hanya ya tafi saboda haka daga nan kawai ya taho da rundina ya yarfe su ma'ana magana ce mai tsayi dogon hadisi ne amma dai wannan shi ne kaga ashe warware alkawari suka yi shi sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taho da rinduna to da suka ga manzon Allah ya taho sai suka shiga wannan ganuwa ta su suka kulle inda tana da girma suna da makullai masu yawa ma'ana suna da kofa mai kwari da sauran sai suka kulle a tunaninsu ba yadda za a iya haura musu shi ko manzala sai zube rindinarsa aka kewaye wannan unguwar tasu ba shiga ba fita to ana cikin wannan ne suna ganin su sun tsira sai kuma ana ya karya su cikin gida sai ya jefa musu tsoro gaba ɗaya suka razana sai suka ji gaba ɗaya garin ma ya musu ya ishe su ƙarshe su da kansu suka nemi su. a basu da su su fita su tafi amma ba za su ɗebi komai nasu ba wannan shine dalilin da yasa aka kyale su to sai suka ɗebi iya kayan raƙumi suka tafi suka bar sauran to wani saboda takaici da mugunta irin na bayan ude ba zai bar gidan ba ka a zo a amfana shine suke rubujewa su ma kuma masu imani sai suke taya su shine ma na yuqribuna buyutahum bi aydihim wa aidil mu'minina shi da Allah ya ce ku dau izna ya ku masu hankali duk wanda ya kangare ma Allah Allah yana iya jarrabarsa da irin jarraba wadda yawa bane da zai Allah ya mu dace sai mu kwana nan ko Allahu a'lam to ajiya an samu bakwai ga wata kenan an samu tallafin marayu taimakon marayu wurin yan uwa musulmi naira dubu ashirin da hudu da ɗari takwas da saba'in da biyar Allah ya saka da alheri ya sa ba tambaya na zuwa addu'a sai wannan tambaya ajiya za a yi ba eh? tambaya